kasance tare da samun bayanan dukkanin abin da kake so dangane da duniyar dambe ku kasance da ɗaɗaɗan wasannin gargajiya na dambe a san hausawa masu ƙayatarwa a duk inda kuke awayoyinku na hannu ko kuma kwamfutocinku. Assalamu alaikum wa barkatu. muna tare da ciyaman Idris Bambarewa to ciyaman Idris Bambarewa mun dawo Allah ya kamu shekara ta kawo mu. A shirye-shiryen sallah ta gabato duniya tana jira daga da mai ka zo wannan shekara. jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. A sunana Idris Umar, a sarkin yakin kungiyoyin dabban Najeriya, wanda aka fi sani da ɓanɓarewa A jama'a mun gode wa Allah, Allah ya sa mun fara wannan azumi lafiya kuma har yanzu Allah ya kawo mu kusan karshen shi lafiya. Yau ina ganin saura mana kwana biyu ko uku Ah, in masha Allahu wasannin da za mu gabatar muku shi za mu gaya muku da kuma abubuwan da muke fatan Allah ya kai mu zuwa wannan lokacin saboda Allah shine mai yi a ah, wannan kwana biyu zuwa uku da suka rage ah, a wurin ubangiji lokaci kaɗan ne a abin da zan gaya mu masoya kallon damben gargajiya na nasara state zuwa karan local gamman wato abuja kenan a wasan da za a yi a wannan sati kuma sha Allahu dambe ne wanda za a yi na mai girma gwamnan jihar Nasarawa wanda za a yi damben naira ɗaya naira miliyan ɗaya wanda mun za mu ware 'yan dambe gurin da mutum goma kudu mutum goma arewa mutum goma wanda za a fara wannan wasa a cikin wannan wasan sallah idan in masha kira na ga masoya kallon damben gargajiya mun gode Allah da Allah ya kawo mu wannan lokaci kuma alhamdulillahi alhamdulillahi muna nan muna kira 'yan wasa ɗaya bayan ɗaya saboda wasan za a yi wasa ne wanda ba a taɓa yin irin shi ba a wannan lokaci sannan muna kira ga 'yan damben najeriya gaba ɗaya dambe yanzu ya zama kuɗi duk wanda zai shiga wannan dambe ya shiga da manufa mai kyau kuma ya kyautata wa kanshi ya kyautata wa iyayen shi ya kyautata wa abokan zaman shi saboda wasa ne za a zo a yi ta sansa babu hayaniya babu komai saboda haka muna kira ga masoya kallon damben gargajiya bana za a yi dambe a maraba in masha Allah wasanni ɗaya ɗaya ɗaya wanda ba a sammani a cikin wannan gida kuma mun yi tanadi mai kyau da wurin kwanciyar 'yan wasa da kulawa da lafiyarsu da kulawa da movement ɗinsu da kuma kira da muke yi duk wani ɗan dambe ya rage shaye-shaye saboda dambe yanzu ya zama to harka ne na ƙarfi idan lokacin da ka ci gaba da shan hayaki duk da hukuma ma ta hana ka ci gaba da shan hayaki lokacin da ka je za ka yi dambe da abokin damben ka bawo yanka gaji duka wannan hayaki ne sannan duk ɗan wasan da ya san cewa zai yi wasa ya zama to yana training gari ya waye za ka yi training yamma ya yi za ka yi training to zai zama to maka duk inda za ka tafi wasa a wani wuri ba za ka ji ka gaji ba babu wani kasala a jikinka ko da an yi wasan ya kai ko da turmi uku da minti uku kusa uku to za ka ga ka gaji ba saboda haka muna son kuma akwai wani bawan Allah da ya zo ya buɗe mana wurin training yanzu wanda ya ce 'yan dambe kyauta ne za su yi wannan training ɗin mutum zai je tirenin training ya yi training kullum a sati dai so uku za ka je kai training ɗin nan safe yamma kuma kyauta ne za a yi kuma ya ce shi ya buɗe ne wa 'yan dambe kyauta. mai girma ce mai Idris Bambari ba a wacce shekarar da Allah da wacce shekarar mun ga irin 'yan damben da ka kawo garin to a wannan shekarar kuma kama da wadawa da wadawa da ka gayyato mana wanda za su yi dabban sallah a yan dabba da muka gayyata suna da yawa yau in muka ce muka dawa dawa dawa dawa ina ganin sai dai mu ce muka mun yi karya saboda ba mu san iya ma yan dabban da za su zo ba amma akwai yan wasa sosai sannan abin da nake so in gwada maka wasan da aka yi bara bana man Allah ya soya da za a yi wanda ya fi shi saboda ba mu muke yi ba Allah yake yi wasan da za a yi bana ai mun fi son ko da yaushe ya to mun ɗaga wasan yafi na na ko yaushe. saboda kan Allah da wasan da za a yi bana yafi kowane wasa sannan wasan mu za mu fara ranar sallah da safe idan Allah ya kai mu ana tashi daga sallar idi za a zuwa kafa wasan dambe za mu fara tun daga misalin karfe tara zuwa goma zuwa karfe sha biyu zuwa karfe ɗaya karfe biyu ana kiran sallah mun tashi sannan kuma za mu ɗora wasa kuma daga karfe hudu zuwa karfe shida shida da rabi shi ma mun tashi akwai abin da mutane ba su gane ba dambe daga gani ana yin shi ne a ranar ladi ana fara ne daga karfe tara zuwa goma zuwa sha ɗaya zuwa sha biyu na rana zuwa karfe ɗaya zuwa karfe biyu an tashi sannan kuma muna farawa kuma da yamma karfe hudu karfe biyar karfe shida karfe bakwai an tashi dambe To, amma akasarin mutane da yawa sun ɗauki harkar dambe kamar harka ce ta rashin gaskiya. A bai yiwuwa kai kungiyar dambe a ce mun na kai shekara ashirin da wani abu ina wannan harka. Kuma zan je ɗauko mutumin da zai cutar da ni ko zai cutar da al'umma na in zo in aje su kusa da ni. Mutane akwai wanda ba sa mana adalci suna ƙananan maganganu akan sana'ar da muke yi kuma ba kyau. idan lokacin da zaka kyamaci mutum ko kuma ka kyamaci dan adam akan abin da yake ka zo kusa da shi ka duba cewa menene abin da wannan bawan Allah ne yake yi idan ka ga abin da yake yi ba wanda bai da kyau ne kirawo shi ka ba shawara amma ba wai ka je ka yi gulman shi nan wurin ka je ka yi mai ƙarya ka je ka mai kazabi ka je ka ce ga abubuwan da yake ga abubuwan da yake kuma ba shi yake ba mutane su ji tsoron Allah duniyar nan ba tabbata za ta yi ba sannan ina kira ga kungiyoyin damben Najeriya gaba ɗaya, don Allah mu ji tsoron Allah mu tabbatar cewa wannan harkan wata rana ba mu muke yi ba mu so junanmu idan muka dawo ban muka nuna ba ma son ƴan uwanmu to shine ake samun kofan da za a cutar da mu a yau mun yi tafiya zuwa Legas, mutane da yawa sun ɗauka cewa ni ban da zaman lafiya da ni da Ali Zuma jirgin mu ɗaya ga kujerana ga kujeran Ali Zuma idan muka je za mu sayi abinci in duk wani abin da za mu ci wuri ɗaya za mu ci abinci wuri ɗaya za mu kwana to me ya fi wannan daɗi babu wanda ya zai yi wani wani arziki sai Allah kuma abin da Allah ya rubuta za ka samu da abin da zai same ka dama Allah ya riga ya rubuta shi a rayuwa saboda haka ni babu wata kungiya da nake adawa da ita yanzu ai ga dan baza a Kano akwai damban sarauta akwai kuma damban mota da ɗan lice yake duk lokacin da ya ce da wani da wani yana son su je su yi dambe ni ina ba su Kudin mota ma da za su tafi idan suka je suka yi wasan su shi zai ba su kuɗin mota su dawo ni bana damben mota bana damben sarauta wannan damben ma da zan yi na mai girma gwamna saboda dambe ne wanda dama mun daɗe muna son mu yi wannan damben sai wannan lokacin kuma aka zo aka yunkuro da lalle mu yi wannan damben a yanzu saboda in masha Allah shi ma zai da daga umra ko da bai zo ba akwai wakilan shi da za zo wannan gidan dambe akwai kuma kwamishinan wasanni na jihar nasarawa shi ma ya bamu gudumawa da karfi akan mu haɓaka wannan wasa na dambe a jihar nasarawa saboda ci gaban wannan wasan saboda haka muna kira ga masoya kallon damben gargajiya muna musu godiya da kuma wanda suke mana addu'o'i akan wannan harka su ci gaba da yi su ci gaba da mana fatan alheri akan wannan wasa da muke girma ce mai a magana ci gaba da aka samu a dambe a shekarar da ta wuce zuwa wannan shekarar wani irin ci gaba za ku kawo harkar dambe a ci da aka samu dama abin da ake nema ko da yaushe kamar shi dan lici da yake magana kullum akan su fanso su fanso su fanso yana da kyau yau ga kamfanin mashina kamfanin indomi kamfanin menene duk sun shiga suna ta babu wanda suke tallata musu wannan abubuwan sai yan dambe ba mu san iya kamfanonuwa nawa za su shiga ba amma mu ma kanmu muna neman su fanso wanda zai zo ya gyara mana wannan gidan dambe ya inganta mana shi ya zamanto akwai rumfa ya zamanto yan kallon mu ba da ba a ranar suke zama suna kallon wannan damben ba su tallafa mana saboda duk wani kungiyar dambe daga gani wahala yake sha nawa zaka ba dan dambe kuɗin abinci nawa zaka ba shi kurin kwanciya nawa zaka ba shi kuɗin lafiyar shi in babu sufanso kuɗin da kake samu a gida duk mutumin da ka tare shi a gida biya ka haushi kai ke ji in ka ce mutum ya biya ka dubu ɗaya karshen ta ba dubu ɗaya zai baka ba ɗari biyar ne amma kuma shi zai fara ma ya neman zai tada maka hankali wurin sana'a to inda su fanso ko mutum bai biya ka ba ko ya biya ka wannan kuɗin da su fanso za su taimaka maka da shi kai ma za ka samu wani abu sannan duk wani kungiyar dambe daga gani yake kungiyar dambe yana yi ne don yana son harka ba wai don yana yi ne don ya samu kuɗi ba in yana yi ne don ya samu kuɗi da yanzu ya bari amma ba san zuciyar wa'insu ba saboda haka ina kira ga masoya kallon damben gargajiya ina kira kuma ga kungiyoyi don Allah mu so junanmu sannan a cikin 'yan damben nan akwai wanda suka san mutuncin kungiyoyi akwai wanda ba san mutuncin kungiyoyi ba kuma ya kamata su ma su gyara idan har mutum zai kira ka ya ce baka je ka buga wasa ka samu kuɗi naira dubu ɗari biyar ko kuma dubu ɗari bakwai ko kuma miliyan ɗaya wannan mutumin mutum ne wanda ba za ka manta da shi ba mutum ne wanda za ka daraja shi mutum ne wanda za ka san mutuncin shi ka san kuma mutuncin sana'anka amma za ga wasa dan wasa zai je kana buga wasa misali akan an damban African Warriors din akwai abubuwan da na gani da yawa za ka buga wasa za a biya ka dubu ɗari biyar za a baka kuɗin abinci wurin kwanciyanka da sauransu wanda mu asarin ma da aka yi ma damban yan damban su suke karuwa da damban da ni farko da na shiga magani nake cewa kungiyoyin nan kuɗi suke samu wa billahi allazi la ilaha illa huwa azumi ne a bakina duk wani kungiyar dambe da yake cikin wannan abin in dai ba wai ɓoye mana su kai ba abin da ake basu naira dubu ɗari ne ko kuma zuwa dubu ɗari da hamsin duk wata abin da kungiyar dambe zai zai amfana da shi kenan at least ka kai shekara biyar kana tirenin ma ɗan dambe kai ne cin shi kai ne shan shi kai ne wahalalun shi an ce abinda za a baka naira dubu ɗari da hamsin kuma za ka bar gidan damben ka ka tafi wani gidan dambe ka je kai kwana ɗaya kwana uku ko hudu. Kuma a lokacin da ka bar gidan dambe dole gidan dole ya rage. Dole ya tangal tangal amma kaga abin da za a baka kenan. Amma ɗan dambe a lokaci guda allowance ɗin shi a abin ga ga salarin shi dubu ɗari biyar ga abin da gaga at least mun gane cewa su ake musu wahala ma. ya kamata kuma su san mutuncin mutane ya kamata kuma su ma kungiyar mata ta sa su damben a yanzu a cikin watan azumin na akwai wanda suka kira ni ai su kaza kaza kaza kaza kaza ba kyau wanda ya dauke ka ya saka a damben nan ba akwai wanda ya fika bayan damben akwai wanda ya fika hazaka ma a damben da basira da komai amma ba a sa shi ba amma kai an saka kuma ka samu amma wanda ya saka wannan abin shi ɗaya da banza haka yake kaga mai amfani shi saboda haka yan dambe su yi biyayya ma da suke wannan wannan harkar su mana da'a mu ma kuma mu musu da'a saboda hausawa sun ce taɓa kiɗi taɓa karatu ne mu ma idan suna da laifi mu ma akwai gefen da muke da laifi duk ɗan adam mai laifi ne to amma don Allah ina kira ga 'yan dambe kuma duk wanda yake da ra'ayin shiga dambe fa ya shiga dambe kar ka yi zama kau, kar kuma mutum ya zanna kana matashi da lafiyanka da ingancinka wanda ko da faskare za ka yi ka neman makanka mutunci ka zanna wai kai kullum kana so ka sa riga mai kyau kana so ka sa wando mai kyau kuma ba ta hanya mai kyau wanda za ka je ka yi sana'a ba kai damuwanka kullum dare ka kwace ma wannan waya ka je ka cuci wannan ka cuci wannan wallahi wannan ba zai kai ka koina ba abin da iyayen iyayenmu suke gaya mana barawo baya jika barawo bai nisan kwana kuma mun yarda da wannan a at least in zaka je ka taba kayan wani wanda bai kai ka ba shi zai walakanta ka kuma shi zai maka rauni kuma ina kira ga duk wani su matasa da zamu zanna da su na yan dambe da kudu da arewa da gurmada ina kira ga iyayensu don Allah don annabi duk wanda zai fito kuma ba shawara da gargadi da kuma addu'a mai kyau rawayan sun za su sana'a ma ba su gaya ma iyayensu shi yasa ma suke samun matsala duk sana'an da za ka yi in dai ba sata bane ka gaya ma ma'aifanka su maka addu'a babu ɗaya eh, ga sana'an da zan yi amma don Allah addu'an ki nake nema to shi muke nema mazan akwai yan dambe da suka za zo su yi ƙarya su ce ai uwayen sun hana su sana'an dambe kaza kaza kaza ba gaskiya bane tsoro ne akwai mutumin da idan ya ji tsoro ya gane cewa wani ya taso daga kudu ko kuma ya taso daga arewa ko kuma daga gurma da wanda yake ba shi wahala sai ya je wannan ƙarya kuma ya dawo karkashi yan dambe ya tare ya yi ta maula bai da amfani ka yi kokari lokacin da kake damben nan tunda aikin karfi ne dama duk tashin ɗan dambe shekara ɗaya ne zuwa biyu zuwa uku in ka gama yi kayi saboda duk damben ka a arewa baka kai horo ba da farin jini da kwarjini ba kai horo ba da samun kuɗin ka baka kai euro ba idan a gurma da kake baka yi farin zini da yanu ba ga su Muhammadu Ebiyar, ga su na dutsen mari ga sauransu ba kai farin jininsu ba ina suke duk idan za idan kudu kake ba kai farin jininsu shagon alabo ba baka kai farin jininsu safiya na zaki ba su gaba da mai saboda menene akwai lokacin da aka wayi gari shagon mada shi kaɗai idan ya yi dambe an tashi kuma dambe ya wadatar da 'yan kallo mutum ɗaya da shagon mada da horo in suka yi dambe an gama biyan 'yan kallo to yanzu ba duniya ba ta yi da su kuma dole ta yi dambe sai ka ringa yin wannan lissafin wa ya sa ni dambe waye na samu yana dambe waye yake tashe ya bari ga yadda ya zama menene ya kamata in yi idan na bar dambe menene ya kamata in yi ina cikin dambe wani guduma ya kamata in ba kaina in ba iyayena ina dambe wani taimako nake so eh, wani wani taimako nake so in wa rayuwata ina dambe wani taimako nake so in wa rayuwata idan na bar harkan dambe tunda harka ne na karfi shin wannan da nake dambe a gidan shi wa'annan kungiyoyin wani mutunci zan ba su mu rabu da su lafiya wanda ko da bayan bana harkan zan zo wurin su su karbe da mutunci to dole sai dan dambe ya zama to yana wannan nazari guda biyar a ah, mu girma ah, mu dawo damben sallah a idan Allah kai mu ranar sallah ka shirya damben da za a yi ne bayan ɗaya ko kuma duk wanda ya shigo kura zai yi damben ai damben sallah mun shirya shi kuma za mu yi shi a rubuce wanda a yanzu saboda wayansu ɗan damben suna hanya ba mu riga ma mun ɗauki list ba tukuna amma ko yanzu ai kaga maraba ta cika da yan dambe da kudu da arewa da gurma da alhamdulillah muna da yan dambe za mu sara dambe ne masu kyau wanda za a yi dambe a ranar sallah kamar dambe guda sha biyar ko kuma dambe ashirin washe gari ma haka daga nan da zuwa wannan satin sallan kafin nan za mu zo mu ɗauki list na dabban da za a fara na mai girma gwamnan jihar nasarawa a injiniya a sule wato bulldozer sarkin aiki kenan ina za ka aiki a gwamnan da baya iya bacci saboda tausayawa talakawan shi kuma muna godiya mai mai girma kwamishinan wasanni na jihar nasarawa da gudumawa da yake bawa wasanni na al'adun gargajiya na jihar nasara da kuma kokari da yake yi wanda kuma muna gayyatar shi zuwa wannan wasan mai girma gwamnan jihar Nasarawa muna gayyatar mai girma sarkin Hausawan Maraba muna gayyatar mai girma turakin Maradu a Aminu Alhaji na Nasarawa State muna gayyatar sardaunan matasa muna gayyatar Alhaji Haruna ɗan kasa mai gwari wato ciyaman na sapota na na jamawa na jihar Nasarawa muna gayyatar Murtala ciyaman na gurmada na jihar nasara, muna gayyatar ciyaman na kuda na jihar nasara, alhaji haka shakari muna gayyatar su alhaji tanko darakta su alhaji muhammadu zirmi su wasai soja muna kuma gayyatar manya-manyan sabota su alhaji haka shakari su aminu mai anguwa da su alhaji baban gida alhaji baban dan kuzo da alhaji baban gida katikan ma balwa a duk wani supporter na Najeriya muna gayyatar shi in dai mai ra'ayin kallon dambare muna gayyatar shi zuwa kallon damben wannan dambare za a yi a jihar Nasarawa kare local government. To Aliyu Muhammad kafin in zo nan akwai wani babban mai gidanmu wanda shi ma yana nan yana ba gudumawa ma wannan harka na dambe a a na union na keke na fel zuwa mashin zuwa motoci transport ma gaba daya wato gondu kenan a wanda shi ne mai anguwa na wannan yanki kuma mai gidana ne zai ba da guduma akwai competition da ya sara shi ma da za a yi ma mai girma gwamnan jihar nasarawa akwai competition wanda shi ma shi turakin marado akwai competition da ya ware shi ma sardauna akwai competition ɗin da ya ware wanda ya ɗauki alkawarin in allah da zai inganta wannan gidan dambe na jihar nasarawa a wannan shekara kuma shi ma mai girma sarkin lafiya za mu mishi akwai damban da za mu yi a jihar Nasarawa nan kusa da babban sallah ko kuma cikin babban sallah na mai girma sarkin Nasarawa a sarkin lafiya a mai daraja ta ɗaya. A wannan sarki za mu mishi dambe a cikin lafiya in Allah ya so da damban da ba taɓa yin irin shi ba a cikin kwaryan garin lafiya za a yi wannan dambe masha Allah a babban sallah. bawan Allah wanda aka muka mai lakabi da alhajin kowa da kowa a bawan Allah nan gaskiya yana ma yan dambe da wasu sufuta saboda kusan gab da za a rufe damben nan mun ga kyauta da ya rika rabawa ta hanyar musbahu Kano YouTube inda ya rika ba ko yan damben naira dubu hamsin hamsin da wasu yan jaridu ta ni kaina na samu naira dubu hamsin da sauransu a me za ka cewa bawan Allah na alhajin kowa da kowa Alhajin kowa da kowa muna maka fatan Allah ya sa a yi wannan azumi lafiya Allah sa kuma a ƙare shi lafiya wannan abin da kake wa 'yan dambe mu kake wa a mu kungiyoyi ne na dambe duk wani wanda zai tallafa ma ɗan dambe mu ya tallafa mana muna maka fatan alheri Allah ya ƙara ɗaukaka kuma wannan alheri da kake Allah ya baka ninkin ba ninkin idan kai alherin miliyan ɗaya Allah ya baka miliyan dubu dubbunai saboda menene mu ba mu waye ka ba ba mu san ka ba amma muna ganin kyaututtukan ka kana yi mana kana yi wa wanda muke tare da su kana yi wa makaɗanmu muna maka fatan alheri muna muka fatan kuma Allah ya ƙara ɗaukaka a kuma duk wani wanda zai tallafa ma ɗan dambe ko ɗan jarida ko kuma makaɗi mu kamar yana mana nemo duk da mu ma kungiyoyi muna neman taimako eh gaskiya ce ai saboda menene idan ka ɗauki dubu hamsin ka bani karshen ta zan iya ba 'yan dambe kuɗin abinci ko kuma zan iya kama musu ɗaki ko kuma zan iya gyara musu wurin kwanciya ni ma an tallafa mana mu ma kungiyoyi muna neman taimako magana ta gaskiya saboda menene abin da ake muke samu shine illa iyaka duka ɗawainiyar mu a gate din nan ne duk wani abu a gate din nan ne to ɗawainiyar tana mana yawa saboda haka muna muku fatan alheri duk wani wanda yake alheri ma 'yan dambe muna mai godiya kuma muna son Allah ya ƙara mana irin ku Allah ya ƙara daɗa mana irin ku saboda mu ma mu samu wani saukin a cewa Idris Bambariya muna da 'yan jaridu kala-kala a wani fata za ka ma 'yan jaridu kamar su su Kano Aliyu dan jarida maskifa mai tare da bigi tare da ni mai duniya dambi. to yan jaridu ina muku fatan alheri ina muku kuma barka da wannan watan azumi wata mai albarka kamar shi mai girma maskifa musbahu kano aliyu ɗan jarida aliyu muhammad mai rigasa tv da bigi da dambe sports da kuma duniyar dambe muna muku fatan alheri da kuma duk wani mai taimakawa harkan dambe a najeriya da mu gaba ɗaya ina muku fatan alheri saboda kun ga wata guda ba mu yi magana ba saboda yanayi na watan azumin watan ramadan dama muna komawa ne kowa ya koma kusa da ubangijinsa wadda kuma ko da ma an bar wannan watan za mu ci gaba da gudanar da addininmu yadda allah ya tanada muna muku fatan alheri muna muku fatan alheri kuma muna fatan gaba mu za mu haɗu da ku a wannan gida saboda yin wasan wannan goron sallah in masha Allahu ina kiran duk wani ɗan jarida ina gayyatar shi zuwa wasan wannan goron sallah saboda ni kowa na wani. daga ƙarshe ciyaman Idris ba a san mun saba magana a tsaro yadda je mun ga ban ta hankali bai taɓa tashi ba sai ranar da aka yi damben Warriors a wannan garin na ga ma'aikata maka masu bayan kallo yawa. ko ina aka baza ma'aikata. akwai wani abin da yake faruwa wanda mutane ba su gane ba da 'yan sanda da sojoji da ma'aikata zuwa bijilanci da sauransu ba su kaɗai bane za su tsare lafiyarmu mu kanmu zuciyarmu ya zamanto mai kyau ne mu kanmu mu tabbata cewa wannan wurin da muke sana'a idan muka rasa shi ba mu yi wa kanmu adalci ba saboda ka duk inda za ka yi sana'a ka nemi jami'an tsaro yana daga cikin abin da sa nima na nemi na shiga aikin saboda in sare ma kaina in sare wa kuma al'ummata in ka kula duk sati muna gayyatar ma'aikata za ga 'yan sanda sojoji da ma'aikata na fararen kaya da kuma mu da muke bijilanti ni na shiga wannan aikin ne don sare ma kaina mutunci saboda haka ai bai wa inda kake cin abinci ka bata shi shago fa ya fi gida mutum nan suke sai da gida su sai shago nan ne muke cin abinci wayanda suke karkashin mu su ma su ci su taimaka ma yan uwansu su taimaka ma iyayensu saboda ka ba wuri bane wanda za mu yi wasa da shi kowa ya sa ido idan kai ma'aikaci kana tunanin cewa mu da muke wannan harkan ba daidai muke yi ba ka zo ka zanna cikin mu ka duba me muke yi in ba ma yin daidai ka ba mu shawara kafin nan saboda haka in Allah ya so yadda wasa yadda muka yi shi bara lafiya muka wase lafiya wannan bana ma za mu yi shi lafiya mu wase lafiya. To a mai girma ce mai Idris da karshe a me wani fata zaka ma al'ummar duniya gaba daya saboda ba ce na Najeriya ba saboda akwai masu kallon mu da dama a kasashen waje irin su Libya a Saudi Arabia Ghana da sauransu. To fata da zan mana Allah ya ba Najeriya zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah kuma ya ba duk ƙasashenmu na musulunci da wanda ma ba na musulunci ba zaman lafiya da kwanciyar hankali da zaman lafiya a fata kuma da zan yi Allah ya bayar jihar Nasarawa zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma kare local gamman maraba saboda sai da zaman lafiya duk ake wayan abubuwa in babu zaman lafiya ba za su yiwu ba saboda haka muna kira muna kuma roko a wannan wata azumi mai albarka da limamanmu da malaman mu na duniya gaba daya su mana addu'a Allah ya bamu zaman lafiya kuma Allah ya ka mana saukin tsadar rayuwa da ake ciki da kuma saukin abinci saboda 'yan uwan mu samu sauki sai da zaman lafiya ɗan kasuwa zai je kasuwa har ya je sana'a har yamma ya yi ya zo ya biya naira ɗari biyar ya kalli dambe in babu zaman lafiya babu wannan saboda haka mu rinka kirawa kanmu zaman lafiya duk inda muke saboda haka mun gode mun gode Allah sa ayi wannan sallah lafiya Allah kuma ya maimaita mana Allah kuma ya nuna mana babban sallah lafiya Allah sa ayi wannan sallah lafiya Mun gode.